بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau sha tara ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya yi daidai da takwas ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai muna cikin karatun littafin aqidatul salaf ashabul hadis sharhi na babban malami a sheikh rabi'u bin hadi umair al-madkhali rahimahullah yau za mu tashi a a manta muna cikin magana ne akan imani ko shin imani yana raguwa yana karuwa ko baya raguwa baya karuwa menene aqidan ahlus sunna kan wannan matsala din menene aqidan sauran kungiyoyi da suka saba ma ahlus sunna kan wannan matsalar to yau muna cikin shafi na 191 dangane da sharhin shi a sheikh rabi'u bin hadi umair al-madkhali rahimahullah na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim فما قولهم في الذين يقولون في الذي في الذي يقول الإيمان قول وعمل menene maganansu game da wanda yake cewa al'imanu ƙaunin wa amalin wa yasku mutum ya ce imani magana ne da aiki kuma ya shiru in mutum ya yi haka menene ra'ayin su wa'ancan mutane 'yan haddadiya game da wannan al'amari huwa murji'un hun wato huwa murji'un hun a wajensu wanda ya ce al'imanu ƙaunin wa amalun ya zama to murji'i a wajen wa 'yan haddadiya min babi aula shi ya fi cancanta ya zama to murji'i a wajensu لأنه ما ذكر زيادة ولا نقصانا دومن بأنبتي قاري قريبا با بيتي الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية با to tunda بيتي ce haka ba wato su yan haddadiya za فهؤلاء العشرة يقولون فقط الإيمان قول وعمل وإنهم نقوم دين سوء إنهم نقوم دمك أنبتا ساتن ديوتي كو gabaki ɗayansu magabata ne salaf ne wato su goma nan duk suna cewa al'imanu ƙaunin wa amalin kawai wa ulukun minhum yaquluna al-imanu ƙaunin wa amal wa yazidu wa yanqusu wa yaskutun sannan kuma dubbai daga cikin su dubbai daga cikin wa salaf suna cewa imani magana ne da aiki yana ƙaruwa kuma yana raguwa sannan wa yaskutun sai su yi shiru su kuma nan suka tsaya al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqus ba sa ƙara wani abu wannan su kuma wala yaquluna hatta la yabqa minhu shay ba sa cewa hatta la yabqa minhu shay yazidu wa yanqus ba sa cewa yazidu wa yanqus wa yanqus wa yanqus wa yanqus hatta la yabqa minhu shay yana karuwa kuma zai yi ta raguwa zai yi ta raguwa zai yi ta raguwa har sai ya zamanto ba abin da ya ragu daga cikinsa ba sa cewa haka an samu dubbai daga cikin salaf ba su yi amfani da wannan ibara din ba walam yathbut an ahadin qala hadha al-kalam bai tabbata daga ɗaya daga cikin su ba ya faɗi wannan magana illa an sufyan ibn uyayna sai dai daga cikin salaf mutum ɗaya ne kawai ya faɗi wannan shine sufyan ibn uyayna rahimahullah fi halati ghadab shi ma cikin halin fushi ne da wani yake tambayi dama imani na raguwa to saboda fushi an gane shi yasa ya bada wancan amsa din amma shi ma in zai ba da amsa kawai yana cewa al'iman yazidu wa Yankus. an gane ku? yakan ce imani yana ƙaruwa ko ya ragu ko kuma ya ce imani yazidu bi ta'a wa Yankusu bil ma’asiya iya na yake tsayawa amma lokacin da ya yi fushi da ɗan uwansa ya yi masa wannan tambaya shi kuma sai ya ba shi wancan amsa cikin fushi din kamar yadda bayani zai zo nan gaba insha Allah na'am قل حتى لا يبقى منه شيء ka faɗa kana da iko ka ce hatta la ya buƙa min hushai ba laifi bane dan ka faɗa haka lakin hal ya yaqridu fi jami'in na sai shin wannan yana zamantowa ka'ida tabbatacciya ga dukkan mutane a ce kowane mutum in bai faɗi wannan ba ya zamanto murji'i ya zamanto dan bid'a shin haka ne kullu man naqasa imanuhu kafara shin duk wanda imanin shi ya tauye ya zama kafiri idan mutum yana da imani sai imanin shi ya ragu Anan zamu za mu ce ya yi rida? raguwan imani yana da alaƙa da rida? ba shi da alaƙa da rida haza mazhabul khawarij idan ka ce eh duk wanda imani shi ya ragu to shi kenan ya zama kafiri sai mu ce ka fita daga cikin salafiya ba ka tare da mu mu ba ma kafirta mutum da sabon Allah mu muna kafirta mutum ne idan ya cancanci kafirci bayan an tsayan mai da hujja an kusan mai da shubha so da wannan aƙida taka wato mazhaba ce ta kawarish ba mazhaba ce ta ahlus sunna ba mazhabun takfiriyun mazhaba ce takfiri wato mazhaba na kafirta mutane kenan mazhaban kafirta mutane na ahlus sunna ne in ka ji dan karamin abu ana fitar da mutane daga musulunci to kai sauri kai bincike ba gidan ahlus sunna bane wuraren da ahlus sunna ke karatu yana da wuya ka ringa jin kalman kafirci kafirci ana fitar da mutane daga musulunci dan sun aikata wani abu dan kaɗan su ahlus sunna sun kware wajen yi wa mutane uzuri yukhaddi'un wala yukaffirun su suna kuskurantarwa ne ba sa kafirtawa kada sun kafirta to al'amari ya kai inda ya kai an gano wannan hmm. amma kaga wani mutum gashi ya bar gemu masha Allah kila gemu ma ya kusan tabo kasa kagar ya kai inta wajen mai rayar da sunna na manzo sallallahu alaihi wasallam gashi wandansa ya dage nisu sa in zai yi sallah baya wasa yana sanya hannu a kirji yana rayar da wannan sunna din baya sakin hannu sa'annan kuma yana yin zama istiraha ina ba gane baya wasa da wannan sunna ta istiraha duk dai wani abin da yake sunna yana kiyayewa matar shi tana kiyaye hijabi yadda shari'a ya tsara to amma sai ya zamanto da zaran ya ga mutum ya yi ƙarya sai ce da kafiri in ya ga mutum ya saba alƙawari ya ce kafiri in ya ga mutum ya yi wani abu ya yi zina ko ya sha giya sai ce kafiri zindiki jinin shi ya halatta to shin wannan ya burge muke nan wato aƙidanmu da shi ɗaya ne la wannan kai tsaye za mu gaya ma duniya wane baya tare da mu wane ɗan bidi'a ne wane ba ahalin sunna ba ne domin ahalin sunna ba sa kafirta mutum don ya aikata zunubi wanda bai kai shirka ba kai ko da shirka ya aikata kafin su kafirta mutum suna da ka'idoji da dokoki kamar yadda manzan Allah ya shimfida mana sannan magabata suka tafi kan shi ku fahimci wannan go? yawwa wa azunnahum yuriduna hadha ni ina tsammani su ƴan haddadiya so suke su tura mutane cikin aƙida ko mazhaba na khawarij faqad yanqusu imanuhu wa yabqa minhu shay yawa wani abu na imanin mutum yakan tauye ko baka ba kuma wani abu ya ragu imanin mutum yakan tauye wani abu ya ragu a me za mu ce kan hadisin shafa'a hadisin shafa'a ai imani ne ya ragu imanin na ta raguwa yana ta raguwa har ya zamanto gwargwadon ƙwayan zarra ya ragu sai ya zamanto saboda wannan ƙwayan zarra na imani an musu azaba da zunubinsu amma ƙwayan zarra na imani ya fitar da su daga wuta ashe wannan magana cewa wa yankusu wa yankusu wa yankusu ta la ya buƙatar hushai imanin zai yi ta raguwa ya yi ta raguwa ya yi ta raguwa har ya zama ba abin da ya ragu daga ciki kenan suna nufin idan imani na raguwa wani abu zai ragu ba eh idan suna nufin duk wanda imanin shi yake raguwa dole ne imanin shi ya tafi gaba daya ta wannan sun fada cikin aqidan khawarij ba gidan ahlus sunna bane ana iya samun mutum imanin shi ya ragu amma bai tafi gaba daya ba kun gane wannan ko amma su ahlus suna suna cewa idan ka ga mutum yana yawan aikata saban Allah ka ce masa muna je ma tsoro kada imanin ka ya ta raguwa har ya tafi gaba daya amma ba lalle ba ne ya tafi gaba ɗayan na'am ya buƙo ni ƙudurar dinar wato imanin yakan ragu gwargwadon dinari ɗaya miƙidara nisfi dinar wani lokaci imanin yakan ragu gwargwadon rabin dinari ya buƙo aksara min zane yana raguwa fiye da haka ya buƙo miƙidara dirhani yakan ragu ya zama gwargwadon dirhami miƙidara nisfi dirhani gwargwadon rabin dirhami kaga duk raguwa yake yi misqalu habatin min sha'ir wani lokaci gwargwadon kwayan hatsi na sha'ir kaga bai kai dirhami ba ya ƙara raguwa ila adina adina misqala zarratin min iman har zuwa ga na ƙasa na ƙasa na ainihin gwargwadon zarra na imani wa qad la yabqa minhu shay kai wani lokaci ma idan imanin na raguwa sai imanin ya kone ga baki ɗaya ƙurmus ba abin da zai ragu daga cikinsa ana samun haka idan imanin ya kone gaba ɗaya sai ya kaga anan sai kafirci ya kunno kai eh wal khilafu asluhu bainana wa al khawarij wato sabanin asalin shi tsakanin mu da yan khawarij ne a gane wanda bai san ahlus sunna da kyau ba yana da wuya ya iya bambanta su da khawarij dan zaka ga wato ahlus sunna ya bar gemu dan khawarij ya bar gemu, ahlus sunna ya dage wando dan khawarij kila ma ya fa dage wandon ma kila ahlus sunna an zai sallah ya sa hannu a kirji shi ma ya sa hannu a kirji yanayin karatun qur'anin ma ka gani wani lokaci zai ga ma karatun qur'anin khawarij ma zai so ibn ahlus sunna wani lokaci eh ya hakiru ahadukum salatahu ma salatihi wa qira'atuhu ma qira'atihi wa qiyamuhu ma qiyamihi au kama qala dayan ku annabi yake ga wa sahabbai dayan ku idan ya ga khawarij zai ringa wulakanta sallan shi in ya ga nasu zai ringa wulakanta kira'an shi in ya ga kira'an su zai ringa wulakanta tsayuwansa irin tsawaita tsayuwa sun bi tsawaitawa amma kuma yamriquna min ad-din kama yamriqu saham min ar-ramiya suna fita daga addini kamar yadda kibiya ke fita daga abin harba shi yaqtuluna ahlal islam wa yad'una ahlal awsan suna kashe ma'abota musulunci su bar ma'abota bautan gunki su huta an gane su yan kawari masu bautan gunki suna hutawa daga sharrinsu sai sharrinsu gaba ɗaya kare kan musulmi ka gane wani ko kaga da zahirin wannan hadisi kowa ya san imanin sahabbai kowa ya san bayan annabawa ba masu daraja kamar sahabbai amma sai manzon Allah yana gaya wa sahabbai idan sun ga karatun kawari za su ma raina nasu za su yi anya ko karatu muke yi in sun ga irin iyamun lail yadda suke tsawaitawa za su raina nasu amma kuma su kawari din nan suna fita daga musulunci kamar yadda kibiya ke fita daga abin harba shi ku fahimci wannan ashe kamar yadda nake maimaitawa kullum wato menene ya kamata ya fi baka sha'awa kan mutum eh yawa in ka ce za ka duba sallah to akwai yan bid'a da yawa wanda sun fi ka sallah in ka ce za ka duba kira'a akwai dan bidiya wanda in yana kira sai kai ta kuka na ba gani. in ka ce za ka duba tsawai ka tsayuwa wani dan bidiya ya fika in ka ce za ka duba gemu wallahi wani ya dinka ka akwai wanda in ya hau kan rakumi sai gemun ya rabu haka kawai kasa haka kasa gemun tun daga kasa tun daga cikin shi haka kasa gemun na kaiwa ina ba san gani kaga ana iya samun mutane wanda akan siffa wanda ba aqida ba ana iya samun mutane da yawa sun ba ahlus sunna mashi amma abinda ba a samu a wajen kowa sai wajen ahlus sunna shi ake magana na wajen ne shine mai aqida an gane wannan ko kafin ka fara yaban mutum nan za ka fara dubawa wai wane ya aƙida shi yake ne kaga wannan mutumin a wajen uluhiyya ga aƙidan shi garau irin na salafiya a wajen rububiyya a wajen asma'u was sifat a wajen komai kaga aqidar shirin na salafiya ba bambanci to anan sai ka fara yabo daga baya sai sallar shi fara burge ka sai ainihin karatun qur'ani shi fara burge ka ainihin sadaka shi fara burge ka da sauran dabi'arsa an gane wannan amma wasu mutane ba sa fara binciken wannan sai su fara yaban mutum akan abin da ana samu wajen ahlus sunna ana samu wajen ibdiya an gane wannan ko to wannan kuskure ne na'am نعم والخلاف أصله بيننا وبين الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة wato sabanin asalin shi tsakanin mu ne da 'yan khawarij a wajen kafirta masu aikata manyan zulubai الخوارج يقولون كفر وخرج من الإسلام su khawarij suna cewa ya kafirta kuma ya fita daga musulunci haka suke cewa wa nahnu naqul mu ko muna cewa la yakhruju mahma aznaba baya fita daga musulunci duk dubin da yayi madama lam ba fi shirki billah matukar bai fada cikin shirka da Allah ba tabaraka wa ta'ala eh an gane in dai mutum bai fada cikin shirka da Allah ba bai kafirta ba to yaya mutumin da ya dawoma cikin zina kullun cikin zina an mai wa'azi an mai wa'azi kai ya kai matakin da a gaban jama'a ma zai iya yin zina wannan bai yi da har yanzu imanin shi bai kone ba har yanzu Eh? kullum cikin zina yake wannan yana cikin matsalan da aka taɓa bugawa a misra tsakanin abu isa kalhuwaini da 'yan salafiya abu isa kalhuwaini ya zo ya saki wannan fatawa din ana magana wata mata ce wata matan nan ta zo ta yi rawa tsirara a gaban jama'a aka nuna ta a cikin talabishin tsarara ga ta nan haihuwa uwarta ta yi rawa sai mutane na ta tattauna a kanta a lokacin nan sai ya bude baki ya ce duk wannan mata gaba ɗaya ta yi ridda kawai tana jiran mutuwa ne kawai yan wuta ce kafira ce da sauransu me yasa sai ce kullu ummati mu'afa illal mujahirin yace dukkan al'ummata za a yi musu afuwa sai masu bayyana da laifin to tun da har ta bayyana da laifinta a gaban jama'a Allah ba zai mata afuwa ba waye Allah bai mara afuwa kafiri ne shi anan nan take malaman salafiya suka dauki suka dauki ainihin masu alƙalami na dauka masu raddi da baki suna yi masu nasiha suna yi lalle ya janye wannan ra'ayi ra'ayi ne na khawarij an gane ko wannan ba aqida bane na ahlus sunna aqida ne na khawarij akai ta bugawa akan wannan al'amari ina ba ta gane daga baya malamai suka ce in har bai janye ba to ba za a sashi daga cikin ahlus sunna ba dan ba da aqidan kafirta mai kaba'ira aqidan da ahlus sunna suka yi ittifaqi a gare shi kaulan wahidan duk zulubin da mutum ya aikata matakar bai shirka ba sunan shi musulmi mai saban Allah za a sanya shi daga cikin fasiki murtakibul kabira al'amarin shi na wajen Allah in Allah ya ga dama ya shigar da shi wutan nan kakin ya ga dama ya yafe mishi kafin ma ya shiga wutan al'amarin shi ne na wajen Allah inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha an gani yana daga cikin ma'akhir wanda wasu daga cikin malaman salafiya suka yi gashi Abu Isa al-Huwaini dangane da mutum ya aikata saban Allah a bayyane yaya matsayin shi kun gani ina da wani littafi wanda wani malami ya yi rubutu akan wannan matsalan kuma da kuma matsalan da shi malam ashi Abu Isa ya tattauna akan wannan akida din cewa ba aqidan ahlus sunna wal jama'a bane ina ba gano wannan hmm. to ana iya samun wannan kaga mutum yana da awan sunna sai ya samu wannan zamiya din idan har an maka nasiha aka nuna ma kuskure kai sauri ka janye to alhamdulillah ka tsira amma idan ana sama nasiha ana kawo nusus daga magabata ana kawo littafan aqida na magabata ka ki janyewa ka tsaya ka cije ka zama dan bid'a kun gane wannan ko kun ga dai babban malami ne ya san hadisi sosai amma malaman salafiya suka ce a yi hankali da shi Tun mutumin da ya fara faɗin wannan magana to ya kama wata hanya ku fahimci wannan ko Allah ta'ala shi kiyaye kama qala inna Allah la yaghfiru an yushraka bi kamar yanda yace lalle Allah baya gafartawa a yi shirka da shi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yana gafarta ma koma bayan shirka gawa ga wanda ya so yani zana wa saraka wa qatala bi ma'ana yayi zina ko shekara nawa yayi yana zina sunan shi dai mai sabo yayi sata ko shekara nawa shekara miliyan yana sata sunan shi mai kuma ko da yana sata a bayyane a gaban jama'a zai zai kwace musu kuɗi sunan shi fasiki an gano wannan Allah zai mishi azaba gwargwadon laifinsa amma idan ya ce sata ya halatta zina ya halatta ko da bai taɓa yin zinan ba yaya ya zama kafiri bai taba zina ba sai aka raba kalla ya hukuncin zina ce zina ya halatta ya hukuncin sata ce je kai satan ka na halatta ma ba wanda ya haramta sata wannan ya zama arni kun gane wannan ko hmm. aha wa wa ila akhiri wato koda yi zina ya yi sata ya yi kisan kai ya saba alƙawari yi kaza ya kawo duk zubai har zuwa dai karshe walakin ya ya'taqidu hurmata hadin al-ashya' sai dai ya kudirce haramcin wayannan abubuwa ya san zina haramun ne sata haramun ne kisan kai haramun ne saba ma iyaye haramun duk ya san ya kudirce a zuciyarsa duk haramun ne hada, ينقص إيمانه حتى لا يبقى معه illa مثقال zarra. wannan imanin shi na tauyewa har ya zama to ba abin da zai ragu daga cikin sa sai mai sai gwargwaron ƙwayan zarra وقد يحصل an الناس أن يخرج islam الإسلام kuma yakan faru ga wasu mutane su fita daga musulunci su yi ridda daga wani mutum zai fita daga musulunci kuma ya me ya yi ridda ya sulu lakin laysa qa'ida da. wato yakan faru sai dai ba ka'ida ce tabbatacciya ga dukkan mutane an gane wani go daga wani mutum yana ta sako yana ta sako yana sako imanin shi na raguwa yana sako imanin shi na raguwa har ya zamanto imanin ya ragu har ya sa ya yi ridda kuma yi. imanin ya ta raguwa har imanin ya kone kurmus ya yi ridda sai ce amma wannan ba ka'ida ba ce tabbatacciya ga dukkan mutane kar ka ɗauka wai dukkan mutane suna saɓo dole sai imanin ya kone sun yi riddala ana samun wanda imanin zai kasance girman shi ya kai girman dutse wani imanin shi ya kasance girman shi ya kai girman girman misalin da za mu ce eh mai dan girma abu ne mai dan girma wai a ce girman shi ya kai girman giwa misali wani kuma giman shi a imanin shi ya kai kamar kaza wani imanin shi ya kai kamar kyankyaso misali yake kawowa wani imanin shi kamar kwai wani kamar kyankyaso wani kamar kaza wani imanin shi gwargwaron kwayan sha'ir wato tun ana iya ganin imanin da ido sai ya kai matakin da imanin ma ya zama to an da ganin shi ya zama kamar kwayan zarra ganin nan an kama hanyar zama kafiri amma har yanzu musulmin ne to daga ƙwayan zarar nan ya ci gaba da yin laifi imanin zai ta ƙara kankancewa yana ƙara kankancewa yana ƙara kankancewa sai a kai matakin da imanin zai kone kurmus sai zama imanin ya kankance ta matakin da ba ma imanin gaba ɗaya sai ya yarda shine malam ce wannan ba ƙa'ida ba ce mudarida ba ƙa'ida ba ce tabbatacciya ana iya akwai mutane da yawa wanda imanin su baya baya konewa kurmus suna saban Allah kuma su mutu suna matsayin su na musulmi to wannan shine abin da yayi wa khawarij wahalan ganewa khawarij sun kasa gane wannan sai suna ganin ayoyin da ke magana akan ainihin cewa imani yana raguwa in dai ba wai an ce imanin mutum ya kone ba wai kaman ana goyon bayan mutum ne ya ci gaba da sabon Allah sai suna ganin kaman ahlus sunna suna goyon bayan mutane ne a ci gaba da mai sabon Allah alhali duk wannan bayani gaba ɗaya ahlus sunna sun yi to wannan yana daga cikin kurakurai da mummunan fahimta na 'yan hawari kan wannan matsala ɗin kuma ji ko su sun yi inkarin duk ayoyin ceto da hadisan ceto da abin da ya kama da wannan saboda suna ganin cewa idan an ce a yi imani da ceto ɗin nan to kaman ana ainihin motsar da mutane ne su yi sabon Allah an gane ko alhali duk mutumin da yake da kyakkyawan fahimta na sunna to zaka ga yana matukar gudun mai saban Allah in dai har mutum ya fahimci sunna sosai ya gogu a wajen karatun sunna za ga duk wani abu na haramun yana kokarin ya nisance shi in har ka ga mutum yana da awon sunna yana yawan son fadawa cikin haramun to gaskiya bai yi kyakkyawan fahimta ga sunna bane ko kuma yana da awon sunna amma yana yana da san rai tare da shi na'am wa hum ka'annahum yuriduna qa'idatan mutarida su kamar suna nufin wata ka'ida ce tabbatacciya wacce ba ta canzawa ai anna kullu man naqasa imanuhu kharaja min al-iman eh kamar suna so su ce mana lalle duk wanda imanin shi ya tauye to ya fita daga bi daga imani So a wajen da zaran imanin ka ya ragu a wajen kawari to ka fita daga imani ka zama to kafiri tsantsa su a wajen kawari ba mutumin da ya karya da wanda ya bauta wa gunki ɗaya ne da mutumin da ya yi ƙarya da wanda ya bauta wa gunki ba bambanci mutumin da ya saba wa iyayensa da wanda ya bauta ma rana da wata ko wuta duk ɗaya ne an gani so gara gara wuta zila sun san ce idan ya shiga wuta za a sassauta mishi azaba shi murtakibul kabira sun ce azaban shi ba zai kasance na kafiri na asali mai bautan gunki ba sun sun dan sassauta akan nawa na iyayensu don su ma mutazila da khawarij kusan duk yan khawarij ne sai dai wa'ancan sun sassauta aqidan su ne don su iya zama cikin jama'a eh na'am ya'ni khabutha bi ma'ana ya munana wa hadha madhhab al khawarij wannan shine mazhaba na khawarij الشاهد محل الشاهد أنا وجن إن هذا المذهب الخبيث أنشئ لحب أهل السنة للي wannan مذهبا datti. dan an kira shi mazhaba datti wace mazhaba ake nufi anan ba kawarij ba yan haddadiya yan haddadiya wannan mazhaba da ci an kirkiro ta ne domin yi a yaƙi ahalu sunna da su wa isqati ulama'ihim kuma a kayar da darajar malaman sunna domin zaka gansu in ka gansu yana da wuya ka iya bambanta su da ahalu sunna suna sallah ne a masallatan ahalu sunna kuma suna karance karance a masallatan ahalu sunna an gane sannan kuma suna zuwa jami'o'i na ahalus sunna suna yin karatu in ba wai kana da zurfin tunani ba yana da wuya ka iya bambanta su da ahalus sunna suna karanta littafan da kake karantawa sai dai akwai littafan da suke korewa kuma za su iya sanya ma shubuha akan haka sai su ce maka littafin fatawul bari na ibn hajar da littafin sharhin sahih muslim na imamun nawawi da irin su littafin sharhu sai muslim na kazi su ce ma duk wa'annan gaba ɗaya sharhi ne na yan bid'a sai watsi da su an gano wannan ko kuma sai su dan kawo ma hujjoji cewa ka gani ai ibn hajar yana da aqidu na asha'ira tare da shi shi ma haka imamu nawawi shi ma yana da aqidu na asha'ira tare da shi shi ma kazi yana da kaza yana da kaza sai ga idan mutum ba wai ya ya jinu sosai akan salafiya ba sai ga ya fada to daga nan kuma zai ce ma shekul islam ibn taymiya shi ma ai ga irin zalla sun shi nan da yawa yayi zalla waje kaza yayi zalla waje kaza saka shi ma ibn taymiya shi ma ba wai ahlus sunna bane shi ma ka tafi ka tafi to ai dalibin shi shi ma yana ta dalili da shi ne akwai ibn qayyim shi ma haka yake sai ga hankali a hankali suna ta kore ma malaman ka manya manyan malaman ka zarata na sunna sai su kore su ina fatan gane sai ce ga abu hanifa shi ma sai shi ma abu hanifa dan biriya ne kai tsaye haka suke to haka ainihin su 'yan hajjadiya suke gina ainihin ƙa'idojinsu wanda bai san su ba sai ya sanya su daga cikin salafiya to su kuma 'yan salafiya sun bambanta da 'yan haddadiya akan wannan matsala 'yan salafiya suna yin uzuri ga ibn hajar suna yin uzuri ga wa imamun nawawi haka nan ga irin su qadiyya da irin su imamun suyudi Allah ya musu rahama sannan ba sa kiran ainihin abu hanifa dan bid'a abu hanifa yana daga cikin manya-manyan malamai na magabata kowa yana da kuskure yana da kurakurai irin nashi amma kuma ba a sa shi daga cikin yan bidiya ya yi ishtihadi wanda ya yi ishtihadi ya yi kuskure yaya maimakon ya samu zunubi ma lada zai samu an gano wani ko to ire-iren wa'annan abubuwa ba wai dukkan mutumin da ya fada cikin ba bane dan bidiya kamar yadda ba dukkan mutumin da ya fada cikin ah, kafirci bane kafiri misali akwai ka'idoji akwai dokoki akwai sharuɗa akwai kaza da aka sanya akai to duk wayannan ƴan hadadiya babu ruwansu da bin ainihin shuruud da kuma mawadi kawai su suna duba gundarin lafazi ne sai aiki da shi Allah ta'ala shi kiyaye na'am wa tashwihi manhajihim da kuma gurbata manhaji na sunna haka ƴan haddadiya suke yi mukhalafatihi fi kathirin min al-qadaya da kuma saba ma ainihin ahlus sunna a cikin da yawa daga cikin hukunce-hukunce يقولون أئمة الجرح laisu ليسوا أهلا للتبديل to ga wata sabuwa kuma yan haddadiya ɗaliban Mahmud al-Haddad suna cewa a in a'immatul jarh wa ta'dil laisu ahlan litabdi wai malaman jarh wa ta'dil ba su cancanci su antar da wani mutum ba irin su Imamul bukhari irin su Imam Yahya ar-Razi irin suwa abdullahi bin mubarak irin su sufyan sauri irin su imamul auza'i to duk irin wayannan a'imma din ba su cancanci su bid'antar da wasu ba saboda me لأنه لا يبدع إلا العلماء المحيطون بالشريعة suka ce domin ba mai bid'antarwa sai malamai wanda sun sun kewaye shari'a gabaki daya malamai wanda sun san shari'a daga farkonsa har sa, kowanne fanni sun sani idan akwai fannin da ba sani ba to ba su cancanci su to malaman wa tadil ba in jiwa in ji 'yan hadadiya to amma wannan ka'ida waye gaya musu kaga su suka zauna suka hana kansu bacci suka girgiro wannan ka'ida an gane ko malaman sunna ba san da shi ba na'am tayyib sai ce tayyib na'am hum al'ana yubaddi'un su a yanzu in ji shekarabi suna nan suna ta bid'antar da mutane فهذا يعني أنهم يرون أنفسهم أكبر من أحمد بن حنبل فينزو كينا كاغا كدوبا sun ce sai mutum ya san kowane fanni gaba ɗaya sannan ya yi tafi to su kuma sun biri an tadawa ibn hajar sun jara hawa ibn hajar sun jara ha imamun nawawi sun jara ta irin su qabi iyas sun jarhanta ibn taymiya sun jarhanta ibn qayyim to kenan su me suke nuna maka hazo bi kulli shay'in ya nuna maka sun karanci kowane irin nau'i na ilimi ba abin da ya kubuce musu kenan bi hazar ba? sun fi wayancan malamai ilimi yanzu su ne ahalun su ne ahalun jari wa ta'dil su yanzu an gane yayi hmm. su suna ganin kawukan su akbar sun fi girma fiye da ahmad bin hanbal wal bukhari sun fi girma fiye da imam al-bukhari wal thawri sun fi girma fiye da sufyan al-thawri wal auza'i sun fi girma fiye da imam al-auza'i wa innatul الإسلام من أئمة الجرح والتعديل sun fi girma fiye da jagorori na musulunci daga cikin jagorori na jan ta'dil duk sun fi daraja gaba daya لأنهم هم يبدعون ويكثرون domin su din nan ƴan haddadiya suna bid'antarwa kuma suna mai kafirtawa kada su suna jarrafa kenan ai babban jaru ka kira mutum dan bid'a kuma ka kira mutum kafiri to duk suna yi gaba ɗaya ƴan haddadiya kaga kenan su din nan sun kewaye duk wani nau'i na ilimi ba abin da ya kubuce musu hatta ilimin da wa'ancan malamai su Imam Bukhari su Imam Ahmad ba sani ba su sun sani na'am wa yarawna anna immatal islam wa immatal jar'i wa ta'dil laysu akifa su suna ganin cewa lalle jagororin musulunci da jagorori na jarwa ta'dil suna ganin ba su cancanta ba su yi wannan aikin duk wayannan littafan da aka rubuta kan jarwa ta'dil suna ganin aikin banza ne to karkashin wannan za a iya amfani da wayannan littafai kenan a za'afa wani hadisi ko a inganta a ka'idarsu ba za a yi ba to yanzu ya za mu yi musan hadisi sahihi da da'ifi sai mun koma zuwa ga wayannan yanzu a wannan zamanin ne yanzu muka samu malamai malaman cannan salaf duk an gano ba su cancanta ba yanzu da mahmud al-haddad da ɗalibansa su ne suka cancanci su zamanto masu jari wa ta'dil yanzu kenan hadisan da aka za a fada duk akwai gyara kai yanzu ne muke bukatar mu zauna mu gano hadisai da ifai akan ka'ida na ilimi ina ba gano wannan kenan a wannan ka'ida wato ba ma bukatar malamai na salaf kenan zamu zamu yi watsi da me da salaf ka'idojin da magabata suka shimfiɗa na ainihin inganta hadisi da za'afawa za a ajiye shi yanzu a sauraruwa a saurari mahmudu al hajjaj da shi da mutanensa na'am walam yablughu al-manzilata allati tukhawwilu lahum an yubaddi'u an-nas cewa su su imamu ahmad da su imamu al-auza'i da sauransu ba su kai matsayin da ya cancantar musu su bi'antar da mutane ba su kai wannan matsayin ba shi ko hmm. فأي إهانة لأهل الحديث وأئمة الجرء والتعديل مثل هذه الإهانة شو وان إرم ولا كنشي جمع لما حديثي جمع لما جرء والتعديل ها يكي إرم وانا ولا كنشي أكوي أكوي ولا كنشي دي كي وانا kace wayannan manya-manyan malamai wanda su suka wallafa littafi gare mu na jarwa ta'dil kace ba su kai matsayin su badda'ar ba ba su kai matsayin su jara wani mutum ba wanda irin wulakanci kai musu da ya wuce wannan ai babu la ba lura ba kenan babu wulakancin da kai musu da ya wuce wannan zaka in ka lura da kyau duk mutumin da yake so ya kawo bid'a suwa yake dubara malaman hadisi in ka ga mutum kullum target din shi gaba daya kibiyoyin shi gaba daya yana harba su ga malaman hadisi to kasan cewa ba akwai wani bid'a ne wanda yake so ya gina bid'an nan ba zai ginu ba in malaman hadisi suna rayu aikin da zai iya kawai bari ya fara harbin su da cin mutunci yana zai fara da ƙanana ne sai ya fara da malaman hadisin zamani ce to shi albani me ya sani wani aiki albani yau musulunci in banda in banda lalasawa ya zama katafila kawai katafila kawai ta lalata hadisan annabi ba abin da ya sani a addini ni ma yanzu da nake zaune kuna gani na nan wajen littafin da ya amfani da su da littafi kaza ne tazibu tazib ta gari ni ma ina dauka duk zan iya aikin da ina matan gane to da haka da haka ya ringa cin mutuncin abin yana nuna aikin da ya yi ba wani aiki ba ne aiki ne mai sauki to a hankali a hankali idan ya samu ya ci mutuncin irin su nasiru zai albani da malaman hadisi na zamani irin su sheik bukbir bin hadi alwadi da ire-irensu ya taho ya taho ya taho sai kuma ya dan fara matsawa ya dumbaru kuma na da irin su ibn taymiya eh, irin su ibn Kayyim da ire-irensu su ibn kasir duk ya rinka zuwa yana dan faɗi mangaru na ɓata su in ya samu nasara a wajen ɗalibansa ya ɓata sai ya ƙara gaba tun daga nan wajen har sai ya dumfari zuwa manya-manyan zarata irin su imamu shafi'i ya ce imamu shafi'i mai iya wani karatu iya har ma ya isa a saurare shi to ire-iren haka kun ga na taba kawo muku tarihin wannan mutumin da ake kira shi majnunu abi halifa shine hamid alkausari malamin wannan zamani ne bai daɗe da rasuwa ba hamid alkausari nasiruddin albani yana ba da labari cewa mutum ne wanda ya san hadisi sosai amma dan bid'a ne na kin karawa saboda sa duk wani hadisin da ya saba wa mazhaban abu hanifa ƙarya ne kawai kawai in ya zauna ka ce malam ga wani hadisi nan na ga ya saba wa fatawan abu hanifa ce ƙarya ne hadisi shi ba sai ma ya amfani da ilimin jarh wa ba ba sai ya bi ka'idan malaman hadisi ba alaman gane cewa hadisi ƙarya ne ya saba wa fatawan abu hanifa kai ta'asubanci ya kai ga wannan mutumin ya kai intaha wajen ta'asubanci ya kai matakin da ya kai matakin da ya kama da suna imam malik ya zagi malik ya ce imam malik jahili ne ba abinda malik ya sani a jini ina fatan gani hmm. to kuma ya kai matakin da duk manya-manyan malaman na irin su lalaka'i irin su ibn kuzaima ibn abi asim da ire-irensu in aka ambace su kawai zai sa kafa ne murje su gaba daya ya kira su jahilai ya kira su wawaye babu kalman da baya kiran su Hamid alkausari yana daga cikin mafi sharrin yan a na zamanin sa shine Albani ya kira Hamilu liwa'u ta'ajjum Hamilu liwa'u ta'ajjum fi asari shine ya daga tutan jahiliya a zamanin sa shi wannan mutumin ya kai intaha waje to ana samun mutane irin wayannan duk mutumin da yake so ya kawo bid'a in akwai malaman hadisi zai samun nasara malaman hadisi za su tona mishi asiri to farkon abin da zai shine ya sassaƙe malaman hadisi a wajen ɗalibansa ya zama da zarar a gaban ɗalibi aka ambaci malamin hadisi ɗalibin zai kwashe da dariya to ya samu nasara ana cewa imamul buhari sai ya kwashe da dariya wai kuma buhari to da zarar kaga mutum ya kai wannan mataki to shi zai dinga jarabawa yana dan dauko sunayen su in ya dan zaga ya ga an yi dariya to ya san ya samu nasara to anan wajen duk bid'an da ya kawo zai samu nasara kan shi a wajen su kun gane wannan ko hmm. to shine abinda da wayannan bayan Allah suke yi yan hadajiya kokarin soke duk wanda zai kawo musu cikas a cikin addini na'am la akhbar min hadha manhaj wala akhbath min babu abin da yafi kuskure daga wannan manhaji kai babu abin da yafi muni kamar wannan manhaji na haddadiya fafamu hadha barakallahu fikum ku fahimci wannan Allah ya muku albarka in ji Sheikh biyu, bin haji al Allah ya masa rahama والآن ينتشر هذا المذهب في الخفاء وفي Ya ce a yanzu wannan mazhaba yana yaduwa a koye kuma a cikin duhu a hankali a hankali da wani system ake shigo da wannan mazhaba din da wayau yashurunahu bi khubzin wa bi suna yada wannan mazhaba da datti da kuma ƙarya wa ziftira'in ala ahli da ilm da kuma kirkiran ƙarya a jingina wa ma'abota ilimi kamar misali mutumin da yake so ya ce ainihin Qur'ani ba magana Allah bane zai ce Malik ma ya yi ya yi tawakkufi a wani littafi ba littafin to haka za ka ga suna yin ƙarya ga ma'abota ilimi an gane hmm. shi dan bid'a a bejin kunyan ƙarya zai iya zaunawa ya shirya ƙarya da ya gara ba kuma bejin komai a jikinsa ahlus suna dai kaɗai suke jin tsoron ƙarya an gano wannan ko hmm. yawwa ana uharibu uharibu al-irja منذ نشأت في العلم kai Sheikh Allah ya masa rahama mm. ya fara wata magana sabuwa yanzu mm. an samu wato ɗaliban haddadiya sun ce wai Sheikh da nasiru dina Albani wai da ƴan murji'a ne su kun bayyana to shi ne Sheikh Rabi ke ce musu ni na daɗe ina yakan aqidan murji'a aƙidan irja'i tun san da na taso a cikin ilimi eh? tun san da na taso a cikin ilimi na na dade ina yakan aqida mai irja'i ila an alqa Allah azza wa jalla insha Allah yace har in gamu da Allah ba zan gushe ba ina yakan aqidan irja'i dishe garbi mu ma Allah ya bamu dama mu mutu muna yakan aqidan irja'i eh انظروا كتبي واشرطتي لا wallahu درس والله wa الا واحارب فيه المرجئه نعم Ya ce ka duba cikin littafai na inji Sheikh biyu Allah ya masa rahama ka duba cikin kasukata wato wani darasi baya wucewa sai ce wallahu a'lam illa wa uharibu fihi almurji'a hmm. face na yaki murji'awa a cikin sa da wuya wani darasi ya wuce bai yi raddi ga murji'a ba inji Sheikh Rabi thumma yaquluna rabi'un murji'un sannan kuma suna cewa wai rabi dan dan murji'i ne Sheikh biyu yana da da murji kazzabun eh kasan babu a cikin malaman sunna gaba daya wai wani malami ne ya fi bakin jiri a wajen imbiriya biriya eh? da nasiruddin albani da shekar biyu wa ya fi bakin jiri wajen imbiriya biriya shekar biyu ya fi albani bakin jiri albani akwai da yawa daga cikin imbiriya biriya masu kafa hujja da shi za ga yan sururiya za su yi littafi sista wa sahawar albani wani da gaske muhammadu Sururu zai wallafa littafi zai gaba ɗaya takarijin na albani ne amma ba zai taɓa yiwuwa kaga ya kawo maganar shekarabi ba yan bidiya hatta wanda suke kusa kusa da ahlus sunna suke da awan su ahlus sunna ne za ka ga wani mutum baya son shekarabi. to kuma wato shekarabi kamar jarabawa ne ga doron mutanen kasa kamar yadda aka ce imamu ahmad jarabawa ne ga mutanen kasa alaman gane mutum ya gogu a sunna ya so imamu ahmad a zamanin to shi ma a wannan zamanin kaga mutum yana ka ɗan kada korafi yana faɗi wasu manzanni to in ka bincika akwai wasu aƙidu na suna na salafiya wanda yake ɗan raurawa kansu bai gama tabbata ba an gane dan imamu ahmad imamu a ah, sheikh albani ke cewa mutane da yawa suna yin rashin adalci ga sheikh rabi yace mutanen da suke raddi ga sheikh rabi ba sa mai raddi da gaskiya suna mai rashin adalci yace shine imamul jarhi wa ta'dil fi asri Shi ne hamilul wa'il jari wa ta'dil fi asari haka albani ya kira shi shi shek shi shine mutumin da ya daga tutan jari wa ta'dil a zamaninsa. ba zai kyala wani bid'a ba face ya tona wa bid'an asiri to irin wannan tonan asirin da yake ba kowane irin bid'a shi yasa yan bid'a na duniya suka kyamace shi kuma duk wani irin kazafi na duniya sai sun masa in sun masa kazafi kuma sai Allah ya taimake shi Allah ya sa yana da alƙalami shi kuma Allah ya bashi tsawon alƙalamin ya ɗauki alƙalamin ya rubutu a kanka an gama da kai kenan ina fatan gane su to shi yasa yan bidiya ke tsoron shi sosai sai dai a zage shi a gefe gefe na eh na eh wallahi

miyagun malamai su sa musu wani irin mummunan ra'ayi na kin malaman sunna kuma ba dukkan wanda ya karatu a jami'an madina yake zama ba salafi ba ana yi samun mutum ya yi karatu a jami'an madina ya dawo da manhaji na ikhwan ko ya dawo da manhajin sururiya ko ya dawo da manhajin haddadiya so da haka zuwa amma malaman jami'an na islamiyya an malamai ne na sunna malaman harami malaman sunna ne amma akwai wasu malamai karkashin kasa da suke samun mutane ƙarƙashin ƙasa suna tura musu miyagun ra'ayi an gane wani ko shi yasa in mutum ya yi karatu a madina wannan ba garanti ba ne ka ce wai ahalus sunna ba ne shi ba garanti ba ne yau sai ya yi da'awa mun ga inda ya dosa da mun ga yana sukan su ibn bas ibn usaimin sheik rabi sheik mukbil yana sukan malaman salafiya to mun san wannan ba namu ba ne mun san nasu ne an fahimci nan? to duk irin wannan siyasa yana nan yana gudana allah shi kiyaye na'am Kulu na rabi'u murji'un sannan sai ce ai rabi ai yana da murji'i al makaryata bayan wasu ko suna cewa shek rabi ya cika zafi kuma wasu ai shek rabi yana nan ai su ne yan jarwa ta'dil yan zafi ne yan kaza ne kaga nan kuma wasu ce kuma shi murji'i ne kuma wato an rasa ma mai za a lika mishi eh um akhassu min al-murji'a bi mi'atin marrat sai shek rabi ke cewa wa'annan sun fi kaskanci fiye da murji'a so ɗari yan hadadiya sun fi murji'a haɗari wasihim rawatib wa batiniya a cikin yan hadadiya akwai yan shi'a akwai yan batiniya duk akwai su la astazadu abadan wato ni ba na ganin nisan wannan magana har abada wannan magana ba na ganin nisan shi haka abin yake a cikin yan hadadiya, lalle akwai yan shi'a akwai kuma yan batiniya لأن الذي عنده شيء من السنة لا لا يتقحم هذه الجرائم duk mutumin da a wajen shi akwai wani abu na sunna baya kutsawa cikin irin wannan laifi na zagin malaman sunna kaga mutum ba shi da aiki sai suka malaman sunna to lalle wannan mutumin fa ba fa ahlus sunna bane shi dan bid'a ne shi yaqulu wato yana cewa wai kai kana zagin Allah anta tasubbu rasula wai kai kana zagin manzo Allah wai shakarbi yana zagin manzo Allah anta taqul ar-rasul tanazala an risalati kana cewa wai manzon Allah ya sauka daga sabonsa manzon Allah ya sauka daga manzancinsa kullu kadhibun wa fujur to duk wannan magana da suke jinginawa zuwa gare mu karya ne fajirci ne in mun faɗa a ina muka faɗa hatu burhana kuma in kuntum sadiqin in har mun faɗa a ina wa fujurun la nadhira la wannan fajirci ne wanda babu tsara a gare shi ma ra'ayna hadha fi madhhab al-khawarij yace ba mu ganin wannan cikin mazhaba na khawarij ba in khawarij ba sa kariya irin wannan ba sa yin kazabi shi dan khawarij dan baro baro dan khawarij ne zai kashe wani in an kama shi aka ce waye kashe wani kashe shi ne ba wani magana boye boye in yayi laifi ka tambaye shi waye laifi zai ce ni na yi laifin an gane ko wala fi madhhabi rawafid kai ko da cikin mazhaban yan shi'a ma wanda suka kware wajen munafinci da taqiya ko su ba mu taba ganin wannan ba ka san kana so ka ga ƙarya tsagwaranta da kuma halarta ƙaryar sai dan shiya alkazibu ta wa ta taro. su a wajen su don mutum yayi ya yi ha'inci ya yi ƙarya su yanzu ba zunubi ba ne. ka ma samu lada ne su a wajen su eh masha Allah wa alaikum assalam Eh. Eh. a ya zama ɗan bala'i don fitinan da zai kawo ni yana jin ma kawo ila fitinan zai na haddadiya saboda kun ga irin mutanen da suke da irin fahimtar nan na ƙaryata hadisi to idan abin ya yi zurfi suna komawa ne yan free thinkers na ce mutum free thinker ne kawai shi yana ganin yana da yanci ya yi tunanin da ya ga dama duk tunanin da ya ga dama kawai zai mai da shi musulunci ne ko ya mai da shi abin da ya ga dama an gane wannan ko to ko yan free masons duk irin wayannan ana iya samun su zo da sunan musulunci don su rusa musulunci an gane su zo kuma da rigar musulunci yanzu kalli abin da ke faruwa yanzu a tunisiya jama'a garin tunisiya kun san dai mutanen tunisiya larabawa ne su ko a tunaninka za ka ga suna da riko da wani abu na musulunci ko kun san a tunisiya sanya hijabi ma laifi ne akwai matakin da aka ɗauka wanda shugaban ƙasan wancan lokacin ya sa doka ba a san a ga mace ko da ɗan kwali balle hijabi in har an sa ɗan kwali za a hukunta mutum kuma daga cikin kuma abubuwa kada mutum ya kuskure ya auri mace ta wuce daya in har ka aura laifi ne to akwai wani labari da taɓa karantawa wani bawan Allah ya zo ya auri mata biyu ya auri ɗaya a bayyane daya a boye to da rikici ya haɗa shi da wani sai wani ya ce wallahi sai ya tona sai ya faɗi cewa ga wani ya yi aure ya auri mace ta biyu aka zo aka kama shi a matsayin babban mai laifi ya za ka yi ka aure mace ta biyu ai sai an hukunta ka sai ce musu ba mata ta bace farkasa ce wato irin karuwa wacce ya ajiye kawai suka ce wa suka rungume ya hakuri ya hakuri suna ba shi hakuri ai sun ɗauka mata shi ce ashe karuwa wacce tunda karuwa wacce ba komai mutum yana iya ajiye karuwa ko guda nawa ne mutum zai iya aure aje karuwai ko nawa ne amma matan aure ne ba a bayyana daka aje na biyu ba misali kun gane kuma wannan fa da sunan musulunci wai kucin wannan zai yiwu in ana da hadisi kaga mutum na faɗin wannan magana cewa me yasa ka aura sun ce annabi ne ce aura to wannan magana ne ma san ji sai a fara shimfiɗa ana zara gefe na ƙaryata duk wani hadisin da ke da alaƙa da wannan al'amarin sai an cire ma san hadisi a zuciya gaba ki ɗaya sai a bar mutum kawai ya zama ƙwarangwal ɗan alaƙa sannan in ya so malamin duk fasarar da zai zai kawo ƙur'ani ne ya fasara da ra'ayin shi kun gano wannan to wannan shine abin da yake faruwa a tunisia yanzu yanzu halin yanzu an kawo doka a tunisia ya halatta mace musulma ta aure ahlul kitab ya halatta mace musulma ta aure ta aure dan buza ya halatta ta aure ba majuse mai bautan wuta a tunisia yanzu doka aka sanya har ma wai suna cewa irin wannan zafin addinin tsohon yayi ne ya riga ya wuce wai irin cewa mace musulma ba ta auren kirista ba ta auren bamajusai wai wai zafin addini ne tsohon yayi ne ya riga ya wuce daidai da magana da kuke ji a Najeriya ba ana magana wai cewa Qur'ani halitta ne ai tsohon yayi ne ya riga an wuce wannan magana cewa Qur'ani wai magana Allah ne to duk irin wannan an kama hanyar wancan ne wallahi a hankali can za aka nufa in kaga in kaga ainihin abin nan kai in ga kare na shi shi na takalmi to la dauka zai shi kuma kuturu da ya ga mai kyafsi yace da haka muka fara mu ma mu ma daga kyafsi muka fara ana cewa ba komai ba komai daga nan kawai sai gashi mun zama kutare ha to shi yasa ya kamata malaman suna su dirama wannan abin kafin abin ya zo ya yi tasiri ta ko ina lokacin da Mirza Gulam Ahmad Al-Qadiyani ya fara da'awansa 90 ya fara da'awan manzanci kadan kadan wasu malamai sun doki abin da wasa yana cewa shi annabi ne suna cewa fa'in da rashi malamai suna suna a fito fa a yarabi wannan mutumin ba zai wallahi kamar wasa sai ga mutumin nan fa yana ta jan jama'a sai da duniya ta zo ta ga mutumin nan yayi wani irin karfi ya mallaki jama'a sannan aka fara mai rabi bayan ya riga ya karfi an gane ko to a lokacin nan sai da nizam kula sai da ya girgiza duniya gaba daya malaman duniya gaba ɗaya sai suka ana mai raddi shi ma yana yi suna cewa duk wanda ya ce bayan manzan Allah babu wani manzo kaza ya yi ridda duk wanda ya ce bayan manzan Allah ko wani manzo ya yi ridda annabi shi ne ƙarshen annaba shi kuma yana cewa ai annabi yusuf shi ma lokacin da ya rayu shi ma bayan rasuwansa an ce Allah ba zai ƙara aiko wani manzo ba haka nan ni aka ma shi ma bayan annabi ya rasu kun ce Allah ba zai ƙara aiko wani manzo ba a kuma yusuf min na ci fa fama ziltum fi shakkin min ma a kun bi annabi yusuf ya zo muku da hujjoji bayyanannu ba ku gushe ba kuna cikin shakka daga abin da ya zo muku da shi hatta idza halaka qultum la yab'ath sallahu bi ba'dihi har sai da ya mutu shi annabi yusuf sai kuna cewa Allah ba zai ƙara aiko wani manzo ba gabanin sa haka nan kuma yanzu gashi nan al'umma ta Muhammadiyya kuma hatta idza halaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yaba asallahu bi ba'd bi rasula duk wanda ya faɗi wannan yayi ridda duk wanda ya ce Allah ba zai ƙara aiko wani manzo kafiri ne shi ma suna kafirtawa yana kafirtawa da ƙyan aka shawo kan shi ya riga ya yi ƙarfi yana da babiya a duniya na fatan gane haka a hankali a hankali ana ta bugawa da shi har sai da aka zauna gwamnatin rabida ta zauna da manya-manyan malamai na duniya aka ce kawai maganin wannan kungiya kawai a yanke mata hukunci aka fito aka ce kawai ita kungiyar ahmadiyya daga yau an sanar da duniya cewa kungiyar ahmadiyya ta kafirta kuma duniya ta riga ta yanke hukunci an sanya hannu malaman duniya gaba ɗaya sun sanya hannu ba za a ƙara ba su dama su je aikin hajji ba to daga nan wajen cewa kungiyar ahmadiyya sun kafirta ba za a ƙara ba su dama su je aikin hajji ba kuma gwamnatin saudi arabia ta sanya hannu tun daga nan aka shawo kansu daga wannan aka ci karfin yan amadiya sai ya zama to akwai su a duniya yanzu amma tasirin su kaɗan ne na ba gane kusan suna rara gefe ne garin da akwai karancin malamai amma duk garuruwan da akwai malamai ba su zama a wajen suna zama garuruwan da irin garuruwa can a nan najeriya akwai su a garuruwa na inyamurai akwai su garuruwan da akwai karancin ilimi a garin sai su laɓe a wajen amma suna ganin ilimi ya zo sai su gudu yanzu ga garin Kaduna aka ce Kaduna masallacin Ahmadiyya ina za su nuna sai dai guda ɗaya nan matazu su yi suke sallah wajen ba su wuce mutane uku ko hudu ba sallar juma'a ba sa wuce mutane biyar gaba ɗaya saboda duniya ta dizan mata kuma ana mata rabi in dai ba a rabi ga bid'a to bid'a sai ta yi karfin da ta fi karfin ga kuma Allah ya sauke eh da gaske in abu yana farko kuma wasu mutane sukan san ta kawo uzurin banza wanda ba zai amfani ba ga abu na lalacewa su ta kawo wasu irin maganganu sai abu ya riga ya kasanta sai ga su ma sun shiga za su za su yi rabi su daga baya Allah ya sauke hmm. wani kawai ya ga irin bidiyo Wani wanda aka ba shi ana bidiyo a kusa sai a ba shi kasuwa sai ba shi katuwa a da eh. wai yana mutuwa to yana mutuwa wuta zai shiga kenan shi ne yake da wuta a hannun shi kenan har ma yake masa hukuncin wuta kaga wannan yana daga cikin ƙarancin fahimtar akida eh shi yasa a ringa wayar da kawukan mutane su fahimci aƙida da kyau in ba ka ba sai a yi ta faɗawa cikin miyagun aƙidu ba sani ba eh wa alaikum salam ah, ana iya samun kirista mai tausayi amma bai da imani ah, mutumin da bai yarda da manzancin annabi muhammad ba bai da imani ta bangaren akwai wanda yake akwai wanda ma bai da addini akwai mutumin roshiya bai yadda akwai Allah ba bai yadda akwai wuta ba bai yadda akwai aljanna ba bai yadda akwai mala'iku ba amma yana da tausayi to za ka yi kuskure in ka ce duk mai tausayi mai imani ne za ka iya samun wani mutum kirista ne yana da tausayi ka samu wani musulmi da kashi tausayi ba ka ce kenan kirista ya fi musulmi imani ɗaya eh, haka za ka ce ka yi kuskure eh na'am Ah, za ka zo kai sallah a masallaci in kai sallah duk wanda ya je aikin hajji zai ga wannan za ga in ana zuwa aikin hajji a lokacin kungiyoyi gaba da kasance da duniya suna zuwa wannan wajen don su yi da'awa za su dinga samun ku suna kiran ku gefe gefe suna kallasa muku manufofinsu. idan ka zamtu da manufofin ka bi su akwai wasu ƙungiyoyi har kuɗi suke bayarwa za su kira ka mitin ƙarƙashin ƙasa ana cikin aikin hajji za a za a yi mitin da kai da su su gaya ma manufofin su gaya ma kuma irin irin wuraren da suke mitin a duniya kuma duk mitin da aka yi kuɗi za ka samu ka tashi daga nan ka je ingila daga nan ka je america ka je ƙasar turkiya za su ta kiran mitin garuwa garuwa garuwa suna mitin kuma ka dawo kana dawowa ka dawo da miliyan uku miliyan hudu wanda ka zauna na Najeriya sai daga hamma ina fatan gano wannan to irin wannan in ba wai kana da kyakkyawan fahimta na addini ba to sai mutum ya ga da ya mutu da talaucinsa yana cewa shi sunna ne gare yabo wayannan kamar yan sururiya suna ba da kuɗi sosai in kana tare da su ba za ka yi talauci ba an gane to haka mutumin da ba wai dama addinin yake so ba zai ga da ya ta shan wahala yana talauci gare yabo wayannan mutanen in ka bi za su yi ta ba kuɗi in dollars sai ga ka tashi da miliyoyi kullum ka dawo gida duk sanda akwai taro ka je kuɗi zaka samu baka aikin komai amma ga ka multi billionaire ne kai kana da kuɗi da yawa cikin account ɗin kana biyan bukatar ka cikin sauki wannan shine matsalolin to irin waɗannan da kuɗi da kuɗi suke rudan ɗaliban jami'a a da kafin kafin a toshe ainihin account ɗin yan ta'adda a duniya kana zaune nan bayan ka dawo daga karatu za su za su zo su turo makulin kuɗi cikin account ɗinka ka zo ka gina masallaci ka gina komai kai ta harkokin da'awa kuma daga baya sai su yi amfani da kai ka zama jagora na ta'addanci duk suna yi a da yanzu in za a yi zai ta hanyar dabaru ana yi a mata dabaru a shigo da magunguna sai a siyar da magunguna in an siyar da magani sai a amfani da kuɗin a yi duk abin da za a yi da shi tunda kuɗi yanzu in ya shiga cikin account akwai iya amount din da in ya shiga sai efcc sun kira ka da kuma wannan ƙungiyar ya sunanta yau wata wannan ƙungiyar sai ta zo ta binciki ina ka samu wannan kudin sai ta ma binciken tsare dangi wanda tun kana iya ba da amsa kasa kuma za su kama ka nan take duk kudin da ya wuce miliyan goma aka ce individual ne sai an yi bincike a kan shi nan take za a ce banki ta rike wannan kudin a tsayar da wannan mutumin shi kenan na'am Thank you. akwai matsaloli da ɗan dama da malamai suka yi ainihin istizraki kan shi shi yasa duk da yana da kokari sosai wajen ilimin hadisi kaga an yi watsi da shi an gane kaga malaman sunna na duniya ba sa sashi daga cikin lissafi don dalilin wayannan kurakuran da ya fada cikin su hmm. to babu wani wani dalili da ya nuna ya janye inda ya janye za a ga wasu littafai da suka nuna in ka faɗa abu na bid'a to hanyar za ka gaya wa mutane ka tuba yadda ka faɗe shi ka koma ka warware shi yadda ka faɗe shi eh subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk